Daga birnin Washington a gundumar Columbia, sashen Hausa na GTA Amurka ke magana. Jama'a masu sauraronmu Assalamu alaikum barkanku da wannan safiya ta yau Juma'a. wadda ta yi daidai da 27 ga watan Fabrairun 2026, inda yanzu haka agogon gundumar Columbia ke cewa karfe 12 na tsakar dare, wanda ake iya kama tashar mu kai tsaye a kan mita 49 ko kilo has 6,170 da mita 31 ko kilo has 9,765 masu gajeren zango. Kuna iya sauke manhajar GTA Hausa? a Play Store ko iTunes da bibiyar shafukanmu na sada zumunta irin su Facebook, X, Instagram, TikTok har ma da YouTube don samun labarai da ɗumi Ni da zan jagoranci shirin Yusuf Aliyu Harande tare da sahabo Imam Aliyu da sauran abokan aikinmu ke farin cikin kasancewa da ku a wannan sanyin safiya. kamun ajiye abin da muke tafi da su bari sahabo ya fara muna da kanin labarai. Hukumar kula da kuma hana yaduwar cututtuka a Afirka ta bayyana damuwa kan yarjejeniyar kiwon lafiya da Amurka take kullawa da ƙasashen Afirka. Ƙungiyar Tarayyar Turai ta baiwa Somalia tallafin kuɗi kusan dala miliyan 75 domin ayyukan jinƙai. Amurka da Iran sun bayyana samun ci gaba sosai a zaman shawarwari da suka yi a Geneva dangane da shirin nukiliyar kasar Farisar. A ɓangaren rahotanni kuwa za ji cewar hukumar zaɓe ta INEC ta dawo da zaben 2027 baya. Haɗakar jam'iyyun adawa a Najeriya sun yi taron manema labarai ko a kan wani dalili ai mun riga mun gane abin da suke kokarin su yi tunda sun san ba mai kaunan su ba mai san su ba za su iya cin zaɓe ba in an yi fi sabilillahi duk muna tafe da waɗannan bayan cikakkun labaran duniya daga bisani shirin manuniya wanda isa salawal ikara ya shirya kuma zai gabatar kana mu kawo muku labaran wasanni a takaice amma duk kama a kai ga waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga kuma cikakkun labaran duniya. Akwai manyan batutuwa ko rashin fahimta da ke kunno kai a yarjejeniyar kiwon lafiya da Amurka take kullawa da ƙasashen Afirka dangane da yadda tallafin kuɗi da amurka take bayarwa zai rika aiki daga yanzu, kamar yadda shugaban hukumar sa ido da hana yaduwar cututtuka a Afirka ya faɗa a jiya Alhamis. Akwai damuwa sosai game da musayar bayanai da na cututtuka In ji darekta janar na hukumar Jean Kesaya ya faɗa wa taron manema labarai ta hanyoyin sadarwar zamani. Ranar Laraba Zimbabwe ta janye daga shawarwari da Amurka kan tallafin kuɗi dala miliyan 367 cikin shekaru biyar masu zuwa, ta nuna damuwa kan musayar muhimman bayanai, tana mai cewa yarjejeniyar babu adalci, haka ma Zambia ta ce ta nuna rashin gamsuwarta da wannan tsari. a halin da ake ciki kuma wata sanarwa ta haɗin gwiwa da amurka da jamhuriyar demokradiyyar congo suka sanya hannu a kai jiya alhamis ta nuna kasashen biyu sun amince da yarjejeniyar aiki tare ta fuskar kiwon lafiya kan kuɗi dala biliyan ɗaya da miliyan ɗari biyu a cikin shekaru biyu masu zuwa yarjejeniyar za ta mai da hankali kan yaƙi da cutar da ke kare garkuwar jiki da ake yi wa lakabi da hiv aids da turanci da cutar malaria da kuma kula da lafiyar iyaye mata masu juna biyu da kuma jarirai yaƙi da cutar shan inna ko polio da kuma sa ido kan bullar cututtuka masu yaduwa kamar yadda sanarwar ta faɗa. Amurka tana burin tantance farar fata 'yan Afirka ta kudu dubu biyar kowane wata a zaman 'yan gudun hijira zuwa Amurka. Adadin ya haura yawan baƙin aure da Amurka za ta karba a shekara da gwamnatin shugaba Trump ta faɗa har ma an girki ƙarin rumfuna ko ofisoshi na wucin gadi a harabar ofishin jakadancin amurka a pretoria domin tallafa wannan shiri kamar yadda bayanai da suke kunshi a takardun kwantiragin wannan aiki suka nuna wannan sabon yunkurin da ba a ba da sanarwa a kai ba da ke kunshi cikin wata kasidar ma'aikatar harkokin wajen amurka mai kwanan wata 27 ga watan janairu ya nuna ƙoƙarin zafafa shigo da farar fata 'yan afirka ta kudu yayin da amurkan ta takaita ƴan gudun hijira daga wasu ƙasashe shugaba trump ya ce amurka za ta karbi ƴan gudun hijira dubu bakwai da ɗari biyar kaɗai daga ko'ina a faɗin duniya bara yayin da shawarwarin gwamnatin amurkan bara a sirce ya nuna ƙasar tana da shirin za ta karbi ƴan gudun hijira dubu arba'in kofi zuwa yanzu dai farar fata ƴan afirka ta kudu dubu biyu ne suka shigo amurka zuwa talatin da ɗaya ga watan janairun bana a halin da ake ci kuma amurkan ta dakatar da shirin karban 'yan gudun hijiran ciki har da farar fata daga afirka ta kudu a halin yanzu jiya alhamis ne tarayyar turai ko eu a takaice ta ba da sanarwa za ta tallafa a somaliya da kuɗi kusan dala miliyan saba'in da biyar domin ayyukan jinƙai somaliya tana fama da yaƙi da 'yan ƙungiyar mayakan sa kai na al-shabab hakanan kuma tana fama da fari Ƙungiyar tarayyar turanta ce tallafin nata zai fi mai da hankali ne kan ayyukan ceton rayuka da kuma samar da abinci mai gina jiki. Tarayyar turanta ce da wannan tallafin adadin guduma da ƙungiyar ta baiwa Somalia ya haura euro miliyan 750 tun daga shekara ta 2017. labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na gidan rediyon GTA Amurka ke magana daga gundumar Columbia. Yanzu kuma bar mu shiga taskar rahotanni. A makon da ya gabata hukumar zaben Najeriya mai zaman kanta ta INEC ta fitar da jadawalin zaben gama gari da za a gudanar a shekara mai zuwa, inda 'yan ƙasar ke ta ƙorafe-ƙorafe kasancewar zaben ya faɗo cikin watan azumin Ramadan. Wannan da wasu dalilai sun sa hukumar ta dawo da zaben baya. Wakilinmu a birnin tarayya Abuja Nasiru Adamu El Hikaya ya aiko mana da ƙarin bayani a wannan rahoton. Tun farko dai zaben shugaban ƙasa da na majalisar dokokin tarayya na ranar 20 ga watan Fabrairu 2027 yanzu ya dawo baya zuwa 16 ga watan Janairu. Zaben gwamnoni da na majalisar dokokin jiha ya dawo ranar 6 ga Fabrairu daga a baya 6 ga watan Maris na 2027 din. Hakika ne lokacin na farko ya samu suka daga jagororin musulmi da sauran musulmi da dama don ya faɗo daidai lokacin azumin Ramadana. Hukumar zaben dai bata ayyana batun Ramadana matsayin hujjar dalilin dawo da lokacin zaben baya ba. It is time that we, we have confidence in our system. No matter how good a system is, it's shugaban najeriya bola ahmad tinubu ya nuna gamsuwa ga sabuwar dokar zaɓe don zaɓen na 2027 shugaban ya nuna duk da akwai tura sakamako a na'ura amma tsarin da hannu za a yi amfani tun ma daga tantance mai kaɗa ƙuri'a shugaban ya ce lalle a yi abu da zai samu karɓuwa ga dukkanin al'umma sanarwa daga kakakin shugaba tinubu wato bayo onanuga ta caccaki 'yan adawa da ke sukar gwamnatin kan zaben da nuna suna yin hakan ne don toshe zargin yin maguɗi a tura sakamakon zaɓe ta na'ura. Hakika babbar lemar adawa a yanzu wato ADC ke zama abun la'akarin gwamnatin APC kan lamarin zaben. Shin 'yan siyasar Najeriya na damuwa da muradin jam'iyya ko na jama'a wajen yin suga? Masanin kimiyyar siyasa Dr. Abubakar Kari ya yi ta babar haka. matsayin 'yan siyasa ne kuma suna nan da dama munafinci ne kawai yake sa irin suke laɓaya ba sa fito filin su ne cewa eh haka suke su tsoronsu shine wannan tsari dai da muke bi tun daga 1999 na kacaniya da magudi su ne suke so har yanzu a ci gaba jam'iyyar apc alal misali ta jin tsoron cewa in ta bari aka yi wani gagarumin canji to kamar ta yi wa kanta sakiyar da ba ruwa ne wato kamar ta buɗe kofa ne ma 'yan adawa sai amfani da wannan tsari su kai da ita ita ma jam'iyyar pdp an da take da karfi ta riga ta saba da wannan abu su suna ganin cewa gara a cigaba da wannan tsarin akan a kawo wannan canje-canje da ake yi maganar su kansu 'yan siyasa ne da bururukan da suke da su da mukaman da suke so su tsaya da kuma mulkin da suke so su ci gaba da yin kane-kane a kai zaben dai na 2027 zai gudana tsakanin ɗan takarar da adawa za ta tsayar da kuma shugaba tinubu mai haraman neman ta zarce nasiru adamu alhikaya gta hausa amurka ke magana a abuja najeriya duk a cikin batun na zaben 2027 haka zalika a makon da ya gabata majalisar ƙasa ta aikawa shugaba bola ahmad tinubu da kundin gudanarwa na zaben gama gari wanda bai yi wata-wata ba ya rattaba hannu a kan dokar. Amma jam'iyyun adawa na ganin cewar da sauran rina aka ba, don kuwa ba su taɓa ganin inda aka yi wani abu makamancin haka ba, na rattaba hannu ba tare da yin bita a game da wannan dokar ba. Fitaccen nan adawa a Najeriya Alhaji Buba Galadima ya shaida min makasudin taron da suka gudanar a jiya. da irin matakai da suka cimma a taron nasu. To, uh, Dokta, kamar yadda ka sani, 'yan majalisar tarayya da na dattawa na Najeriya sun gabatar da wani doka na zaɓe kwanan nan. Kuma a ranar da suka yi wannan aka kai wa shugaban ƙasa ya rattaba hannu a kai. Babban abin da ya jawo hankalinmu shine dukkan abin da aka yi a lokacin da aka tattauna da al'umma mutane sun nuna sha'awarsu na cewa ya kamata a yi zaben nan idan an yi sakamakon zaben a aika ta wayar iska zuwa na'urar da take tattara alkaluman zaɓe. To da 'yan majalisa suka zo ko me ya faru ko me aka yi musu ko tsoratar da su aka yi ko kuɗi suka karba ko kuma menene ga baki ɗaya sai suka canja abin da al'umma suke bukata. su ko wakilan al'umma ne ba wakilan kansu ba ne saboda haka ya kamata su yi abin da al'umma suke so to muka gani cewa akwai lauje cikin naɗi shi yasa muka kira taro muka tattauna muka tarar da cewa akwai abubuwa musamman muhimmai guda biyu wanda zai iya ma rusa dimokuraɗiyyar ƙasar ma baki ɗaya idan ba a mai da hankali ba ɗaya daga cikinsu aikawa da saƙonni na alƙaluman zaɓe muddin ba a mai da hankali ba aka ce za a yi amfani da irin abin da ake yi da a rubuta a takarda wani ƙato ya ɗauka ya kai da hannu kilomita biyu uku goma ya bayar a hanya ana iya canja alƙalman zaben nan ko a canja takaddun masu mulki wanda suke da dama don su ɓata zaben da talaka ya yi a akwati. Shi yasa muke ganin cewa lalle lalle a yi abin da dukkan ƙasashen duniya da suka ci gaba ko ma wanda ba su ci gaba ba suke yi in dai ana son a yi zaɓen na sahihi da kuma adalci. Ɗaya kenan. Na biyu akwai wannan abu na zakulo ɗan 'yan takara da ake so a yi. Matsala ita ce an sa a cikin dokar zaɓe cewa hanya biyu ne kawai za ka yi ka samu ɗan takara. Ko a mm, shugabannin jam'iya su zauna da dattawa su ce wane ne kawai ɗan takara ba tare da al'umma sun sa baki ba. Ko kuma a je a yi ƙato bayan ƙato. To amma yanzu kiran da kuke yi na magana a me da zaɓe a dinga aikawa da zaɓe ta na'ura a cikin wannan doka an tabbatar da za a dinga aikawa da sakamako a ainihin ta na'ura. To menene ƙorafanku a game da haka? A'a, a'a, a'a. An ce ta na'ura ko kuma wannan ko kuma a rubuce ai ba za su yi na na'uran batun da ba sa so sai su koma ko kuma a rubuce su ce rubutawa za su yi. don daman su shine su yi maguɗi su tare a hanya su kwace su rubuta abin da suke so wannan ita ce magana ai mun riga mun gane abin da suke kokarin su yi tunda sun san ba mai su ba mai san su ba za su iya cin zaɓe ba in an yi fi sabilillahi To yanzu yadda shugaban kasa ya riga ya samu wannan doka hannu aka ta zama na doka yanzu to me za ku yi wani irin mataki za ku ɗauka na gaba don ganin cewa an yi sauyi a ga wannan akan wannan doka? ba hannu ya sa ba yanzu ma yana iya sa hannu ya ware abin da ya sa ko kuma muna iya zuwa kotu ko duka biyu To idan bai ce ya ɗage wannan alkalami da ya ɗaura a kanta ba, kuka je kotu har ya zama na cewar lokacin zaɓe ya zo ya wuce, ya za ku yi kenan? Ai kenan shi kenan al'umma sun san cewa daman shiryayye ne maganar kenan, bakin su ɗaya da kotu, bakin su ɗaya da majalisa. Kaga duk abin da ya auku su suka jawo kansu. Shin mutane fa suna da mantuwa dokta, menene ne ba a gani ba ne a ƙasar nan? an ga abu da yawa ina waɗanda suka yi abin suke yanzu. To amma ana ganin wannan kuna yi ne don kawai nuna adawa ba wai don kuna yi ne don al'ummar Najeriya ba saboda kuna ganin wannan abun zai ci ku ne ku a jam'iyyar ku ta 'yan adawa. Shi ɗan Najeriya baya son ai gaskiya kenan ko ai adalci nufin ka kenan kuma mu ne za mu yi musu yakin ai wannan yakin na kowa da kowa ne yakin yin adalci na kowa da kowa ne ba ma na 'yan adawa ba ne kaɗai. a yanzu ba sa zuwa kasuwa ne talaka wanda ba abin da ya dame su da siyasa ko kuma ba sa zuwa asibiti ko 'ya'yansu suna zuwa makaranta yanzu da aka kashe noma ga baki ɗaya ɗungurungum manoma su noma abin da ba za su iya sayarwa ba ko kuma kuɗin noman ya fi kuɗin abin da suka samu kuɗin taki ya yi kuɗin buhun masara guda uku ko buhun shinkafa guda uku a je a sayo daga waje domin a karya manoma ana ƙin waɗansu mutane a ƙasar nan. Abin da ya farko kama kowa ba zai kai karshe yan najeriya suna nan suna ta zuwa suma suna nan suna magana su a su ni jama'a zuwan kilintin ga najeriya sheri na zuwan kilintin kuma bai zama alfahari ba ban ga abin ya kara ba ya ishe mu da bashi da bashin da ya kyale mu ba su ko sisi ba da maɗibi kuɗin mu don an kashe don tarho ke duniya ke halin kina ban tsoro lallaba bare kora mijin aija ka fi sanda To madalla kada dai a manta waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na GTA Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Isa Lawal Ikara. Manuniya. ƙarshe dai sanata rufa isa na hangan jam'iyyar nnpp a jihar kano ya ce masu ikirarin cewa fitar gwamna abba kabir yusuf na kano ta karya lagon kwankwasiya a kanan wajibi ne su sauya tunani ogizo ogizo ogizo bayan da za su da mutum da gidan kwankwasi yan zuwa solidarity yan zuwa mu baya zo muna tare da kai muna tare da kai a cikin sati guda mun karɓi mutum miliyan uku da dubu ɗari bakwai ba haka muka kwana bakwai mana karɓar mutane a gidan nan. Shi kuwa tsohon shugaban karamar kumar da wanda ne shugaban wata ƙungiyar manoma da 'yan kasuwan auduga a Najeriya Alhaji Lawal Sani Matazu tabbatarwa da duniya yake cewa gyaran gyattan gyatta Najeriya fa ya shafi dukkanin 'yan ƙasa ta kowane fanni. Ni mai magana na gyara kaina kai ka gyara kanka haka canji ke zuwa amma ba mu shirya canjin ba talaka ƙarya yake ƙarya yake ƙarya yake mun yi adawa mun ga yadda talaka yake mun ga yadda yake mun san matsalar shi. Masani a harkokin tsaro dafte zage getso da tsohon ministan sadarwa a Najeriya farfesa Isa Alfanta mukuwa cewa suke akwai manyan batutuwan da suka sa ci gaban Najeriya ke ta ƙara rauni. Akwai gwamnan da ya sayi babura guda hamsin, ya ba 'yan ta'adda guda ashirin da biyar, ya ba wa 'yan sa kai guda ashirin da biyar. In wannan gwamnan yana ji na ya san ni zage getso ke magana kuma ya san saƙon da nake faɗa kuma ya san ina da hujja ina da shaidar wannan ta faru. Hanyoyi da gine-ginen ofis suna da muhimmanci amma kuɗin da muke samu mu yi aiki da shi wajen gina al'ummar mu yafi muhimmanci waɗannan fa so mun taɓa kawai muka tattaɓo cikin tarin muryoyin da za ku ji a cikin wannan shiri na manuniya Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci kuma sanninmu da sa'ar sake saduwa a wani sabon shirin manuniyan da kan zo da salon zamani. Shiri na goma sha biyar cikin jerin shirye-shiryen manuniyan da GTA Hausa ta naɗa mai wani sabon rawani. Mai yiwa sabon rawanin kuma amma na sauya jam'iyyar da Abba Kabir Yusuf na jihar Kano ya yi ne ya sa wasu 'yan kwankwasiya ke ganin akwai dai rudani. Sanata Rufa'isa na hangan kwankwasiyar ya ce ai babbar barazana maganar ma ita ce yadda gwamnan kanan ya koma ga waɗanda ba sa ga miciji ko da kankani. Allah da ya ba shi wancan bayan ne lokacin da ya ba shi wancan ko kansula ba mu da shi. Yanzu ko muna da komai a ƙasa. Kansulan mu duk Kano, mu duk Kano, 'yan majalisa duk Kano amma bai yarda wani su da su iya masa. Da haka ya yarda da abin da suka faɗa sai yanzu su ne masu ya kuma wajensu. Kuma mutanen da ya koma wajensu gaba ɗayansu ba wai ba mutum ɗaya gaba ɗayansu sun rabu da kwankwaso saboda shi ganduje shi ya yaƙe shi suke masa wannan masifa sannan sauran da ya ji suka haɗe da su wanda suna tare da shi ne da kwankwason aka ba shi takara suka bar kwankwason suka ci gaba da yaƙarsa ya kai gaci kuma suka yi suka haɗe da ganduje yanzu su ne suke tare da waɗanda suka dangi a can su ne mutanensa masoyansa yanzu ke tare da su su yadda da su yanzu so wannan shi ne abin da ake ciki kuma ba wanda ya ce masa komai mu ko waje ko gizo ko gizo ko gizo ko gizo ba jiya jiya a jikin bayan da tun da tunda gidan kwankwasu yan zuwa solidarity yan zuwa mu baya zo muna tare da kai muna tare da kai a cikin sati guda mun karɓi mutum miliyan uku da dubu ɗari bakwai masu zuwa su ce muna tare da kai ba ja da baya kaza kaza kaza haka muka kwana bakwai mana karɓar mutane a gidan nan. Shi kuwa tsohon shugaban karamar kumar funtuwan jihar Katsina kuma shugaban wata ƙungiyar 'yan kasuwa da manoman auduga a Najeriya Alhaji Lawal Sani Matazu cewa yake gyaran Najeriya fa ya wuce dukkanin yadda 'yan Najeriya ke tsammani. Mu dai farko abin da muke fata a arewa mutane mu san ciwon kanmu. Mu dibi matsalolinmu kuma mu hito mu zaɓi shugabanni na kirki. A lokacin da muka tsayu kan aƙida kan gaskiya kan jajirce muka zaɓi shugabannin da suke son mu suke da damuwar mu suke masu gaskiya da amana to ƙasa za ta samu canji dole al'umma su yi to su zaɓi mutanen da ke tausayin su mutanen da suke tare da su mutanen da suka san ciwon su mutanen da za su fuskanci al'amuran su in ko ba haka ba to wannan al'amarin da ake ciki ba za a fita daga cikin shi ba amma har yanzu ana ganin ai mutane suna cewa iya kuɗin ka iya shagalin ka harkar siyasa wato an zo zaɓe ka riko kuɗi to wannan illar tana ɗaya daga cikin sa muke cewa al'amarin ƙasar mu ba na shugabanci kaɗai bane ba saboda kai zamantakewan mu in aka gyara shi wala shugabannin mu za su gyaru amma ƙasa ne talaka yau ba mu cin amana kamar shi misali zamantakewar mu ita ke nuna yadda shugabancin mu zai fito in muka tsaya muka koma yadda ya kamata mu koma to shugabancin ma zai gyaru a saboda haka talaka ya fara kallon kan shi shi menene matsalar kan shi ai matsalar tana ga al'umma a yau ba mu da amana zamantakewar mu bata da kyau in ka shiga cikin unguwannin mu ka shiga cikin gidajen mu bannar da kazanta ta yi yawa ta yanda mu ma mun san kamata yanzu Allah zai taimake mu ƙarya kake akwai mafita mafita shine mu gyara gyara ne daga kaina daga kanka ni mai magana na gyara kaina kai ka gyara kanka haka canji ke zuwa amma ba mu shirya canjin ba talaka ƙarya yake ƙarya yake ƙarya yake mun yi adawa a ƙasar nan tun ana adawa siyasa PDP da ANPP mun yi adawa mun ga yadda talaka yake mun ga yadda yake mun san matsalar shi kana nan kana neman kare mai mutunci da abubuwa amma da shi za a haɗa kai a wulakanta ka a cima mutunci to in ba mu gyara ba labari ne kawai dan Najeriya ma ya daina kawai shi da shan wahala shi ma dai masani a harkokin tsaro dabtehu Yaguza Ahmad Getso ya ce maganar murkushe matsalar tsaro a Najeriya na ɗauke da wani irin haɗari mai matukar muni. Abin da muke magana a kai shine kullum haɗin kai wajen yakar matsalar nan ta ta'addanci. na biyu tabbatar da cewar an yi abin da ake cewa wato criminal profiling ma'ana wato an yi dabara ta tantance laifuka da irin laifin da ake aikatawa a ma yankin arewa maso yamma da ma ko ina a Najeriya sai an yi wannan. Na uku dole ne a sani cewar an kirkiri wata kafa wacce ta ba da wanzuwa da yaduwa da faɗaɗa da watsuwar makamai zuwa hannun 'yan ta'adda fiye da shekaru goma da aka yi ana samun wannan matsala daga lokacin da jihar katsina ta ba da kafa da taga na cewar a yi abin da ake kira sasanci wanda nake kira da shashanci wannan ya kafar da aka bada ta ba wa 'yan ta'addan nan da ke wannan ta'addancin daman sayan makaman da cikin wata uku sun sayi makaman da a shekara goma sha ɗaya ba su sayi su ba na hudu akwai gwamnan da ya sayi babura guda hamsin ya ba 'yan ta'adda guda ashirin da biyar ya ba wa 'yan sa kai guda ashirin da biyar in wannan gwamnan yana ji na ya san ni yahuza getsawa ke magana kuma ya san sakon da nake faɗa kuma ya san ina da hujja ina da shaidar wannan ta faru me kenan yake nufi kuma me haka yake nufi hujja kuke da ita akan wancan ya kalubalance mu in mun je gaban kuliya a mantasa ba sai in gabatar da hujja na a tsarin sulhu ne kamata a cikin tsarin sulhu ne aka raba babura a cikin tsarin sulhu ne da shirin tunanin cewar wai za a samu sassauci na sauke zukata wannan akwai hadari game da manyan matsalolin da suka hana Najeriya motsi kuwa tsohon ministan sadarwa farfesa Isa Alfantamu ne ya ce dukkanin matsalolin da ake gani a Najeriya fa suna da magani. Hanyoyi da gine-ginen ofis suna da muhimmanci, amma kuɗin da muke samu mu yi aiki da shi wajen gina al'ummar mu yafi muhimmanci. Ba su ilimi, ba su tarbiyya, ba su sana'o'i. Abu na biyu shine yawan zuwa a yi taro a gabatar da takarda ba shine mafita ba mafita shine aikin da abin da taron ya samar but abin takaici mun iya shirya tarurruka amma an kammala ba wani abin da za a implement sai shekara mai zuwa wannan haƙƙi ne akan gwamnoni su tabbatar da cewa abubuwan da aka yi discuss anan an yi implemented kuma dole su saka ido akan Northwest Development Commission su bata duk goyon bayan da take bukata gwamnonin da suke bangaren kudu da aka samar da irin wannan ma'aikata mitin din farko sun bawa kwamishin eh, din gudumawar miliyan 500 a tsayin takeoff kowane gwamna ba da miliyan 500 to abubuwan da suka damu al'umma za a iya fara magance su na uku daga cikin muhimmai yaranmu da suke tsangaya ba na irga su a cikin out of school children ni ba na sa su sai dai suna cikin out of formal school karatun tsangaya yana da albarka ni ma na yi shi kuma ina ji da shi amma ina ba da shawarin cewa a yi koyi da tsari irin na kasar su wanda suke kiransa halwa yaro zai zauna karatun qur'ani da safe da yamma za a koya masa sana'a idan ya kammala qur'ani bayan nan sai a samu wani tsari na shekara ɗaya na institution da za a kirkiro da zai je shekara daya zai iya yin waye ko ne ko ko haya islam in ya kammala sai ya tafi jami'a to ya zama tsari za a yi ya zama wanda suka katu na tsangaya ba daga nan an watsar da su ba ya zama akwai tsarin integrating ɗinsu formally into our system wannan yana da matukar muhimmanci. ka batutuwan da za mu iya muku kenan a cikin shirin na manuniya a wannan mako kuma a madadin dukkanin waɗanda suka taimaka wajen tattaro muryoyin da a kansu ne manuniya kan yi nuni. Musamman ma dai Mahmud Ibrahim Kwarin jihohin Kano da Jigawa da Maman Manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo mana da muryoyin da a kansu ne manuniya kan yi gini. Ni Isa Lawal na garin Ikara da kan shirya gabatar ne kuma nake cewa sai wani mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya. To a gaida na ikara yanzu kuma ga Bala Branko ɗauke da labaran wasanni a takaice. farawa da tsohon dan wasan kungiyar kwallon kafa ta manchester united jess lingard yana cikin tattaunawa mai zurfi kan komawarsa kungiyar kwallon kafa ta Corinthians da ke can kasar brazil dan wasan mai shekaru 33 da haihuwa zai fuskanci sabon babi na kalubale bayan ya bar kungiyar kwallon kafa ta fcl a karshen shekarar da ta gabata inda zai haɗe da tsohon abokin wasan a kungiyar kwallon kafa ta manchester united din memphis depay daga nan kuma za mu lega kungiyar kwallon kafa ta manchester city inda wasu bayanai ke nuna cewa da yiwa mai horar da kungiyar kwallon kafa ta manchester city pep guardiola zai sake sabon babi a kungiyar kwallon kafa ta manchester city yayin da mamallaka kungiyar suke bukatan mai horar da 'yan wasan ya ci gaba da zama kungiyar na tsawon lokaci sai dai rahotanni na bayyana cewa tsohon mai horar da kungiyar kwallon kafa ta barcelona ka iya barin kungiyar a ƙarshen kakar wasa ta bana idan muka leka kasar saudi kuwa za mu leka kungiyar kwallon kafa ta alhali, inda rahotanni yake nuna cewa kungiyar da ke kasar saudiya tana son daukan Fol onocha domin maye mata gurbin evan tony wadda alamu yake nuna cewa yana shirye-shiryen komawa fagen taka ledarsa a kungiyoyin da ke kasashen turai a lokacin bazara yayin da onoce yake da sauran sa a kungiyar kwallon kafa ta transdorson zuwa shekara ta 2028 inda aka rawaito cewa alhali za ta ninka masa albashinsa gida uku dan wasan da a yanzu yana daukan fan 48,000 ne jimillan kuɗi a kowane mako in har dan wasan ya amince zai dauki fan 140 kowace mako kwatankwacin kuɗin najeriya naira miliyan 225 idan muka leka kungiyar kwallon kafa ta remo star da ke fafatawa a gasar premier tarayyar Najeriya bayan yana nuna cewa kungiyar ta dauki Usman abdullah a mazaunin mai haurar da 'yan wasanta. Kungiyar da ta kasa kaso a gasar Premier League bayan da ta yi yunkurin kare kambunta na shekarar da ta gabata. Kungiyar a yanzu haka tana da mataki na 16 da maki 27 a wasanni 27 da aka fafata. abdullah Sharif dai kafin zuwansa ya kasance tsohon mai horar da kungiyar kwallon kafa ta Ehimba, Wiki Tuwaras da Kano Pilas da kuma wasu kungiyoyi da suke can kasar Faransa. bala dairu gta e hausa amurka ke magana daga bauchi a nigeria Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin nama ya ƙunsa kenan a wannan sanyin safiyar taku, sai kuma can an jima idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana. Za mu dawo don gabatar muku da wasu rahotanni da labaran duniya. Yanzu a madadin abokin aikin nawa sahabo Imam Aliyu da ya karanto muna cikakkun labaran duniya. Da Yusuf Mustapha Nasir Batsari da ya haɗa mana sauti. Ni kuwa da na jagoranci shirin Yusuf Aliyu Harande ke cewa a wani lafiya mutan gundumar Columbia kuma a kwana lafiya. Bis salam.